I gave my salam to the mountain. And I drank from the mountain stream. And I walked upon its surface. And it all felt like a dream. and this mountain it is a Muslim, and I feel like he's my friend. And as I climbed onto his peak, I wished it would never end. Oh. We should be like the mountain. It never complains. We should be like the mountain. It praises God and never complains.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 عجل مصمى ثم يقومون بعد ذلك بحسابهم ثم صلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا فبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu bilala kinan ka tinen ka ciwon yon puon mm. bun de an lo suohi a islam he puon ala ga kema ba biya jama'a mm. wa min dimnihim ba kaŋa la ya te ma te pɔgɔ te ma bi tɔ silaama sedna aspire la ma n teɛ teɛ ka te gyine te yaŋ sɔheŋ a ko a pɔgɔ a paahɛ o neŋ bongyaa o lɛo gaa pɔgɔ a neŋ bongyaa meŋ aŋ lɛo gaa pɔgɔ bongyaa toŋ wa toɔŋ kareŋ kyɛ karda da a da tuwalba piihi gyamaa lɛo gaayaŋ ti ba mine ti mine bun aŋ gaa ane kɛleba ti shahada jine a yɛ watuwan karambe a yi karimbe karambe an na anahi da a tuwalba baju ti jieŋa maninja la bolu la wa yastahiku zalik o sware kare kari aku to nye ja an turuti nti dana anda para ndana mun sun tuntun baha suratu taha jide tun da kpe suratul anbiya tatara nabi nabi nonyima الذي يوحى إليه ولم يؤطى بكتاب وقد يرسي كتابا من نبي من الأنبياء أو كتابا من رسول من الرسل ka no ka no na mun nan man ihu a ira wahayu a kuru amma liyan cuba man duk gafu a ku cana no nyimi hini taranjiye yirinin umbedi uman diye gafu can ayi nɔ nyimi hɛ gafu iŋaŋ awa tin jaa baŋ musa alayhi salam tuntuna la kyɛ harun on e nɔ ma bii kari den be kyɛ gara ala sari'a bu iŋaŋ karran lewgaanya sayidna zakariya alayhi salaam noonyima daan la cuun ihdi tawrata can kuubiya sayidna yahya un daan i bolu un daan i noonyima cabin ihdi bolu ada tawrata na o can bulaluka noonyima yan ndaa naamun naan kpiyaŋun man kyɛ amaliyan obama nkuu gafu twuu ban die gafu kyɛn ayi tontone bɛhɛ gafu ne kaŋa eŋaŋ ban boɔmaa suura ŋa ka suratul anbiya kedan kaa ti rasul tontona ona la neɛ ŋa daana ban man e wahayu aku kyɛ naŋ bolu gafu fa summiya هذه الصورة الكريمة بصورة الأنبياء لأن الله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا من الأنبياء مدى عبادتهم ومدى اجتهادهم وصبرهم ودعوتهم للإنقاذ البشرية دانا من نانكي أصرنا نونين جماعة على سورة الأنبياء غبوهم نعم. ba mine onsɔrɔ a wuro ba jie anin ba kanyiri an bila ba yi deme eŋaŋ mm. anin kokari ni ban ɛ e, ko ii ninsaali biihi a yi ba chihi a yi liihun a yi jagankara eŋaŋ a gaanin noo wombu mm. ka bila den kan daa naamuni buwamaa suura ŋa suratul anbiya mm. bojum karnan wa kpɛ o puo a gara enama nyia no nyimi hiyala nda na mo na ansora mine onsora an egera ato ha an egera ble chetere mu no wombo mina onyola ha an eyo walandan bamba yala ka suratul mursalin aw suratul rusul baba yala ka tontono ba ha sura bojuya mm. alwajh alawwal hali pana ka tontoneba hi yoŋ baŋ sɔrɔ a suura ŋa poɔŋ li anna kulla rasulin nabi kenan ka mm. tuntuna ja o maŋ iya nɔɔnyema wa laysa kullu nabi mm. rasul mm. nɔɔnyema ja yɛn naaŋ tuntuna bulolu ka tɩ dɩ kãn ba ba noba ne yue baŋ sɔrɔ a suura ŋaŋ karena wɔde ka tontoro bɛ ha la kyɛ tontoro gyaama ɛyɛ nɔɔnyima haza wajihi awwal wal wajihi sani bi karkaya ndana mun nan kpe on no sora anan no bana mine iya tonton ba ka mine e bolu no nyeme he anan be on do bolu on do suratul anbiya a emo chombe la ka suratul rusul aw suratul mursalin wallahu a'lam bismillah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 نعم تفسير كربلاء نعم وننسوا فتح القدير نعم ويلينك هذه الصورة نعم. اتفق نعم. جميع العلماء نعم. والمفسرين على أن هذه الصورة مكية لا جدال فيه كان صورة تذكر من تفسير كرم نجي هلا هلا يتا أيلا كان صورة غيا قبلوا له كم مغن أنسي كان أكبر نجي أتشي وبلو أبوه تمنا لا يلا كا نبتدئ كرنا بيلين bibayani wa tafsiri surat lambiya tene piile surat lambiya no nyemsi suura o cambo ani o pɛlbo bikadar fahmina an muradi muradillahi ta'ala ani tɩ min togo bu tɔgo tɩ n won n daa naamu ni في هذه الليلة المباركة نعم ينتهون أبوهم في داخل إزاءتهم نعم. أي في داخل هم نعم. راديو نعم. هم راديو نعم. أبوانشا باسم الله أنا دانا من يوري الرحمن duna niema torkuro nana arrahim kiyama san yaura naana kanda mun nan kwiyan wuya upile asura ka iktaraba linnasi hisabuhum ay iktaraba waktu حسابي للناس شو يلقى اقترب للناس حسابهم كان سالبي بيه بوتين أي اقترب دنا وقرب وقت حساب الناس كان سالبي هي kɔɔpeɛhebɔ ane ntobehe ne bantoŋ apada asomaŋ be a lɔreyaŋ be eh, kɔɔpeɛhebo to aŋ peɛleyaŋ ka imamu shaukeni ka ran wadɛ annas kyɛ ka almushrikuna mutlakan mm. ka ba silamahi to tin yala ku munu na en turka iktaraba linnasi hisabuhum ai ka kafirheya kɔɔ peɛhe bo wɔɔte tɛn tora nensaalibiihi ai kafirhe ban yɛla bila annas kyɛ yutlak ala almushrikin wa kullu man aba wa a'rada an amrillahi wa rusulihi annas ninsaalibihi kyɛ ba boɔraŋ ninsaalibihi meŋa naŋ baŋ yɛla boju mbaŋaŋ kuri na na te wɔna ina ba meŋ ka neɛ yaa naŋ baŋ yɛla kyɛ ko o boɔrɛ kaafirɛhɛ ane neɛ gyaa aŋ gyaahe o bana بندلك اقترب للمشركين حسابهم أو اقترب للمشركين والمجرمين حسابهم كان على الباء نعم. أنا بس كو ين بغدمه بات بات بيهبو نعم ampeɛle ta imam shaukani ka wa kal yuradu bihi aidan kufaru makka bimana ka annas ce kina balle ihu iktaraba likufari quraish hisabuhum kan ma kafirehe Kɔɔ jagan kala tahan ba jagan kar na yala cara gazwatul badr hmm. badura karka abu jahal mine utba bun shaiba mine anan umayya bun khalaf mine anan banan galmana an ga gazwatul badr ati yalan na hmm. ko ba ban ko jagan kala to tahan coon yen billi haalaŋa naamuna an yen sorna bilal ka kardan wado ka iktaraba linnasi hisabuhum kanin salibihi ai ka kafirhe anin jaha ba ko o wɔgɔtɔ ne ban yan piɛhi ba tumi hina ama ban tun sonto anin bɛw ko tɛn wahum fi gafilatin mm. mu'ridun bɛn kar da jublaga جملة حالية نعم. أي في قفلة موردون في وهم في قفلة موردون قردوا في محل النسب حال نعم. أجنتنا يليها وهم في قفلة نعم. كتشون إن غدبي an bi yihi kpɔŋ eŋaŋ ane dona buobo ko lihala e noba ŋa deme aŋ biri puori yi kiyama yeltare he a jubla wa jaa haal wa hum fi gaflatin ay fi talbi dunya wa shahawatiha mu'riduna an kiyamis an an talbi l'akhira akhirah ka kafirihiya anin nin kɔɔ toma peɛɛhi bo wɔgɔtɔ to tɛɛŋ ka kyɔɔ lihaala ka silaamɛɛ gyaahaa kɔɔ lihaala e, e pobiribe ya ayi boluu ayi kiyama boɔbo ka te ihe wa hum fi gafilatin mu'ridun هذه jumla في محل نسب هال نعم imam sokedi an yalka iktaraba linnasi hisabuhum ne ay iktaraba likufar quraish waqt hisab ay waqt azabihim ka quraish bi tura bantu jahannam ton tuna na ko jahan karatu wora tan wa hum fi gaflatin kabladan ko le hala e. ko biye yihibo egan. anin tontuna fiyan ya ebo uridun ko lehala e ko bire puri kiyama engan kura labanta en ba tura gazwatul badrin ne amma len shar na diya jamhur mufassirin yal yagana barotul kardo lin nas cha ai lil mushrikin wal mujrimin walan so ka yala yala a abun a piyaliyan ka iktaraba lin nasi hisabuhum tontona meŋa ba naŋ sige ha a sura ŋa a kuu o naŋ tɛɛ thousand four hundred and forty something years kyɔɔ waa ne iktaraba linnaasi hisabuhum wala bɛn bɛn yɛlɛ bila in ma kardiya kullu atin karibun bonja ba ya ku wana o piyali yan bonya an ba wana wana ba piyala ko ka kema wana o to piyali yan ajun ka namun tunta sallallahu alaihi wasallam on yal ka bo istu ka tumbu tumman ana man namun tuntuda wasa'a mm. anin kiyama ibu ka hatai awon nubiya ayi vuwa kinaya la lugula akura tontona ka tontona ja kula wa ka tontona ja andro bala wa aduna hiye mbilo ajun kodo ka iktaraba linnasi hisabuhum bunja ja ay bon wano o piyale bi bala kullu atin qarib bunja ja an wana o to piyale bala ja ina kara ko ya ka to dura be nga yele kuruti kuna ya wa tono na onin kiyamu sa'a abala ci balu abala ci tora ajuwa ka innahum ka kafiriya yarawnahu ba'idan warja tumbe turba anin jahaba baman yire balu kiyaba umbi tora da bo ga kiyama na i wa قريبة نعم. تمن تلنجرو أمبيان لما نجا بينا بيانك كل آت قريب كنتم تنتظروا باهنا أباهيان نعم. والوجه الثاني نعم. اقترب للناس حسابه كجاهبا kɔɔtoma wɔɔte peɛ ha bo tɛɛn ka kyɛ ɔleɛn ba baŋ bi duna buo bu kɔɔle hala an eko bie dune buo bu puom a ipo biribe ayi bolu kiyaba buo bo engan alwaji hisani lombo yilun tun la yalla man babu ona la ya ka pam eh bonna am pardune ber puom anan bi jaba aga bonna annawa ni a kaga da bai yalan ka indahu ilmu sa'a bulala na mu da yon siyan ka kiyaba bambo abe so gamin ka namun tunda sallallahu alaihi wa sallam on bambila a zo un yalkuti ka bo istu ana wa sa'a ka hatain oto ka duna hibuni o wala o piyaliyan ati pila an daba mine jamana a wato nabi sa yes na an parna babuwar koyar kutu ka hazihi al'umma tuntuna man an wa a akhir man sa ya mutu ta kula banya ana yiwo mani an wala an parna بيكاردو الوجه الثالث اقترب للناس حسابهم تجامبا علم اليقين بامبوغا سيا سيا امبتشي ان من مات فقد قام قيامه وحسابه نيجا تو اوا بي بي هبو بيليان بي هبو كان لغا kódìtù òǹwọ̀ba kọ́ọ́bẹ̀ kìí ṣẹ́wó ama intum bɛo puoŋ ama intum sunti puoŋ ka o de maale seɛo biri yɛre ka i sãne peɛɛbu kaŋa la gaa kɔɔ sugehi neŋ duna kɔɔte la kɔɔra ŋma tare bolu kɔɔ ii bolu cross examination five questions lɔɔre ni bi yuoro yɛlɛ mpɔgɔ ye a b'o yɛlɛ malaka ha lɔɔre ni bi yuoro o yɛlɛ t'o pɔgɔ ye ne y'a paahi bɛ i bɛ taa lɔɔre jaa an diɛri ba ba ba na aha ni paa ko ka you are harassing him you are harassing him ka lɔɔre lɔ i mm-hmm. k'i yɛrɛ dara a a b'o k'u yɛrɛ k'a diɛ k'i ba ayi adwum kɔlɔn wɛrɛ kata pie ha bo peɛle yan ayi ka bon naane hɛ bi jaaha jaaha ba ba peɛle ba ba paaha bo peɛle yan ne yɛ jaa kuun peɛle yan <coughs> n na kpimi e pie ha bo peɛle yan bɔn bara sɔgɔ daana yala kɔɛ sɛn benne la a sɔgɔ he e diina yala diina hmm. ne en be kɔɛ sɛn benne la a sɔgɔ he kibila ne en tɔrɔ puo ŋmana a sɔgɔ he e gafu yala kɔɛ sɛn benne la hmm. ama jaa yɛlɛ diya ne naana. ajum ja aparatul ki isiri ka tazawwad min at-taqwa ja ya ki bon sarfan ta an min jo fa innaka la tadri ndo ki babaya iza janna lailu laylu jiyan wasuwa hal ta isu ila al-fajr hmm. biyo da kakin ajun ka tontuma sallallahu alaihi wa sallam on daban yalaya ka kun fi duniya piyahabo an piyal ni jun kiyama gabo an piyal ni jun kan jaman bi duniya ke annaka garibun aw sana le sana ba diyana sana man jora ngman song san buye buye to ba nyaw to na biaw kiyanga ko di ndiyo ina mandania ja nyokon an ya manga mm. kyɛrɛ kilo ga hijie aga aw abir sabil ki iwa sopara ajunka ibn umar bin adam an yala ndaw kira jiyan wa maki ai idza amsayta kira jiyan wa maki fala tantazir sabah to tiyaka biun laka lakakin wa idza asbahta ka jiyan lo nyaki fala tantazir masa talocin hajji mare ka ne jan ibla ina gaya kiyama ka yi hibu da ba ki bacin li hibu puwon ki yan ne ga dana an bora bolu an bora kiyama ajuwa ka iktaraba linnasi hisabuhum ka jaha baya ko piyahebo wogta ahyan wa hun fi gaflatin chogo le hala bi yihibu ingang dunaya bu ingan anin bire yɛl sugla ne yɛl ŋmɛgla eŋa mugridun kɔɔle hala ipo po biribe ayi kiyama ba boɔbo eŋa ما يأتيهم من ذكر من ربهم من ربهم محدث إلا استمعوه إلا استمعوه وهم يلعبون ma yatihim min dhikirin muhdasin ma yahtihim min wahyin mujaddadin أو من آية مجدد أو جديدة كآية جاء بي وهي جابا يبالا awa ara noba na aŋ bi kɔɔle hala e yiihibu kɔɔle hala e ko biri puori kiyama eŋa nɛ jahaba na la bila ka ma yaatihim min ka aya jahaba waba muhdasun aye aya paala ma yaatihim min min dikirin wahyu jahaba waba muhdasun ay wahyu paala min rabbihim ai ba dana mun sayayya illa stama'uhu fa sai ba man hiwamu na'am wa hum yal'abun wa hal kaunihim yastahzi'un garam na kari yal'abun cha ko diyaran na'am eh kiran de lele kurani ko diyaran o chira lare na'am abbara لعب عن الاستهزاء نعم. لأنك إذا كلمت أحدا وهو يلعب ولا يجد نعم. ويستمع بما أنت تقول له وهو يستهزئ بك نعم. ويمكن أن تلي لك رنيا وبتر كوكري وبتشل هو يلا يلا نشد ينا وتشيلين لا ربلا إنيو yel kaba bi be ntia ka diɛn la diɛn naana ba seɛrɛ laare ɛn ka nan ka baa yaatihim min dikirin muhdasin ka aya paala jaaba waba wahyu pala jaaba waba min rabbihim ayi ba daa naamun sɛm illa stama'uhu faasee ba ban kyɛlehun woya wahum yal'abun ay jumla haliya la wahum yastazi'un ko yɛn ni bɛ an kyerɛ laara anaana wahayu a kyeɛrɛ laara anaana bolu anaana ayana هي قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون لاهية قلوبهم إمام علي شوكاني قدر لديك منك جملة حالية لا نعم لاهية قلوبهم أي كما يأتيهم من ذكر مهدس من ربهم كآية بالا جابا وبا نعم. ويو بالا جابا وبا أي بدانا من السيام illa annahum lahiyatan kulubuhum fase balehala man en ko sikiya iya bolu diyan diyana ba ayi bolu ayi ko won namu na qur'ana na atu ba sikiya man jahun baban yin kotul wo mu sima'a tadabbur wa kabul hmm. bakun wabu ya wo mga chano turo hmm. ajun ka lahiyatan kulubuhum kɔɔsi kee ban eɛ deɛn deɛn ba ana bolu ana naamuna kora na na aayɛ hɛ na a wɔn bun kaa sigi jinsikirin bojum ka bon jaa kpɛ itobo kyɛ bɛ sigi jinsikiri o ba kpɛ ajun yɛlɛ ko ka laahiyatan kulubuhum bali haalalaya kɔɔsi kee man eɛ kpala a ba bɔ. ka naaŋmen yɛl yaga na a gyimbeŋ bala ba maŋ e kɔɔna wa e bala wala ba maŋ e wa asarru najwa kɔɔ maŋ sɔgli nyɛ taa najwa la noba a wa asarru najwa allazina zalamu ay ka takdim wa ta'khir biye ce a zalamu asarrun najwa kadi ba de an filin ba me hena ko man iya nu ba deme an e wala an sɔgli nyɛ taa kyɔnka wa asarru najwa allazina zalamu kani ba de deme an filin ba me hena ko sɔgli nyɛ taa ban man kpɛ mitin ni yɛl de anan kpɛ ko kpɛ mitin min zikirin muhdas yɛlɛba yan kpɛbi la kɔɔrɔn kpɛna kiran ka ne bonyen bonyen ka ne gyamaa na ban kpɛ k'o gyaa sikie a en sikiri kuru hɔ a miti ba man kpɛna a sɔgla nyira taa na a yina mine toro ban yɛlɛn k'a da o k'o turu. Mm -hmm. A ya yaliyaga hiyo mine yan wana ban ka haza ay ma muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka muhammad bai bun ja illa basharun ne mithlukum yaro allah ya kai yalamin dala la kuda mama gidi jana shan bon kare yalku yo bai tontuna ja kai ngbandana la awblan yayin ngbandemeni أبوا أن يكون الرسول بشرا بجاهلان كتنتنا كو إبولو كو إنباندانا بنيران كا إنباندانا كمبان إبولو تنتنا إبه tuntuna. كوجو kafra jaa tu juma nkpin jaa ha jaa o juma o ma yɛlɛ yɛlɛ a bɛ taa jɛ jaa tu lɔ nyɔ wo mɛŋa muni hakili kpoluhu man bibe ka hali haza ka muhammad bai bun ja illa basharun in ingbanda na la mislukum abla yayi ingbande beni odresi mm. ma adora salnga a piyara pɔgeba a ra yɛlɛ yɛlɛ gyaa yan ira. a kun bai e tontona a tu yɛrɛ ne ba mina lan a ko tu na tu a afatatuna sihra ay afatakbaluna asihra ba boya silamɛn na naamu tontona an waanan na ani kɔrɔn na an waanan na ani wahayu na an waanan na a bɔmu ka sihir ai a taatuna sihira ai a tagbaluna sihira kyɔn de taatuna waanan kɛna saga bolu o kɔrɔti de ai bi maana yɛrɛ saga a kɔrɔti ka muhammadu an waanan ŋa wa antum tumsirun ai wa taalamuna أيوة أنتم تعلمون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سهر كما أن بيان بانجن كبنا محمد أن واننا كبولولا كقرتلا بلا بين يلا كربولو بتانا ما هذا إلا بصر مثلكم أفتعتون السحر أي أفتقبلون السحر قبل أن أسعى قرتي وأنتم تبصرون أن ما أتى به سحر سغان كبيان بام بيلا كبن نامن تنتنا صلى الله عليه وسلم أو عننا كالسحر لا كقرت لا قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم يا قال ndana muna yaliyanka rabbi kan dana muna ya alamul kaula ai ya alamu ma ya kuluhu alkhala'ik fi sama'i wal ard yal jabun na ne an yala sagbawon tengbawon ndana mun na nkpiyan uran baba yani kpɛ meeting ka yel ko kootu silaamɛɛ ka mina lɔɔ bigrɛ taa yire be daamune wo maŋ wa huwa sabi kan daa naamune yɛ wolo na al alim a bagra na ma yakunu najwa min salasatin illa huwa rabi'uhu noba bata ya kumbante nyata nyɛ taa كسكرت ميتين سكرت ميتين شدونا يا بطا أنت جنجرة تنامون كوبا يا بنا ولا خمسة إلا هو سادسه نما بنو يا غنبنت جنيو يلا فاسكا نامون باها كا إبلو كا إبايو أبا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر illa huwa ma'ahum aina ma kanu yɛn yaga belaja bi ya ifi belaja mm. a gaa ke ti pe mitin a nyɔgɔ yɛlɛ naamuna man paa he ye poɔ mm. a ju yɛ jɔ naamuna wɔɔre ja ta boore mitin e taa saambo yɛlɛ hmm. wɔɔre ja ta boore mitin hmm. bilali yɛn na ye jaw ne neɛ yɛlɛ wɔɔre ja ta kpɛre mitin bila yi na yi bɔ mansin fa a yaɣali neɛ yɛla wɔɔre jaa ta kpeɛrɛ mitin bila yi na yi bɔ leɛn bɔ a mari neɛ yɛla a ba tari tɔrɔ jaa kuye ka nɔn kan na kurana yan wallahi ka neɛ kan na kurana e wɔn ti kpeɛrɛ mitin k'i destroy ma hmm. hmm. bi tɔ silama ka neɛ kan na kurana a wɔlu muni bi a cɛla wɔlɔ kurana wallahi. igun ti kpɛrɛ mitin k'i saami tɔ tuma ka di yan woro kurana a ban kurana bi a gonu wallahi igun ti kpɛrɛ mitin k'i saami tɔ bukata wala kan da daminɛ ka la fi kasirin min najwakum wallahi ka mitin yaga ka jaa tin kpɛrɛ a pa wɛs cɛŋa bi dudɛ kan kini jaŋ kaga ba hiyara mpola amna yaga jeja junubu hitam man diye miti hiyan antar tora inna ga kiyama ata sarki pe miti kodi in aljanan illa man amara bi sadaka ya kuyere miti hiya tanin balbana an bi fole henna wala tum na somba wala tum na ko dibu tera wala tum na k'o kpar tɛga wala ti naɛ eh, k'o life a change ka di ihi sari ka kubo ti da kpeɛra yan bila ni ti na tu faba ti da kpeɛra meeting bila ni ban na di ni baali ba buɣu ti kiilo di ka a meeting ka man jawra e jiya wa yalo je meeting bɛɛ k'i kpɛ aso niŋ baala n gbɛ mitin kiri din baala buŋ po illa amara ma illa ma yakunu min najwa ay لا كثير لا خير في كثير من نجواكم إلا من أمر بصدقة أو معروف يكبر ميتين ولا تنع أه بالي ربيع جماعة قالي can mm. karwa bilun ne fiyin a yiri wala na eh ka yaliya aman banta a tehi ja ko wo silame yala wala sun na eh aman banta ta tehi mine a yali silame yala kubo a emba sonten a yal kubo aman an suma aman an ba suma au islahim bainan nas bi kar kpiyara meeting ka meeting ko maala wala taa كون مع الاسلام حتى كون لانت نوريين كون بانك اسلام اي نوريين قربها جواب لي نعم. ابها توتا ابها تا هابو نعم. ابها تا بسغنا انا ميتي هنا انا ني نافا نعم. مبولا مونا سيدك بيرا ميتي نجا كي جوي تبولي تكبيرا ميتي نجا اجنتوري تو تكبيرا ميتي نجا ولا ينعي الدستور جغلا ne za na ga kiyama ka yata nya miti a hajiye ana ka ana mitin lama ka kafirai kana kawa asarrun najwa allazina zulamu ayiwa tafsir kɛra na man yala ka ne ja an wa kuyara miti k'i den ka silamɛ sigi teŋɛ saara kafire ni sɛbe bojum be sebo alan sola wala be mina nda era ne jugulu nda la cha ba ha ja ba tranje ja wa kanda wa in kana kan ba an dan die ye ka miti ya kwera ba taran kwiyen kafiriye puo wallahi chon ya min kwe bolu islamɛ asagre ja magan an wa pili ban kwera kafiriye tuntuna bolu habu yalana mm. abu jahal da bibo كباب ابو لهب ام بيبو كأمية بن خلف ام بيبو كابوس بارون عنها نعم نم بيرولا أهاتون تونا سون تو جا سنايا سهيل بن أمر من دبيبو نعم أمم هاتون تونا سنوا كابوس سفيان تلايا لان أمم بيبوا تونا كخالد بن وليد ام Walid تونا كسيدنا عمر بن Sayyidina Umar bin تونا جا باها ولا cha baha wala banta baro amr bin as mine eh, babu hɔ yaa lɔ ba habalu silamɛ mm, puom ɛyin mm. jinɛ kaneɛ wɔte kpeɛra meeting kii diw silamɛ bin imɛŋɛ yɛn diw bin mm. aju neɛ gyaa maale hakila k'o soma abanka yɛli gyaa n tɛɛra kii imi tɔ jamba bii kii saami tɔ bii kii tɔ yɛn yɛlɛn naamu ni wo naa gyaa fi sama wal ard nya ka yuridul mar'u kanin bɛo man boɔrɔn an yu'ta munahu kira yalle in tiya ka pɔgɔ niana ka pɔgɔ dana ko du yɛl boɔru ku wa yaba allah na mun jahayen wo illa ma arada yalle na mun an boɔrɔ ka ya nan na ai ne ja ba hi top la na bo ikumban sigi hi to aw bla ni ikumban duo hi to na ikombanbigi itɔ henhum abaha bi o hira abaha abla ni nkomban da obi wa abaha na no. ma yaftahi allah min rahmatin fala mumsika la henhum ja na mun andu kunni ne ci be na nyoga ajun salama wala war ja imam piere meeting kɛn sɔn nan baaleba a kpeɛrɛ meeting kɛn e nan noba sɔntan a kpeɛrɛ minti jɛwbilii na an be a yirin ni wala tɩ na n maala kare e bolu bõn-yeŋ ana la mitiisi an na ban gaa kiyama wallahi a yɛla taŋa puoriŋ mitin jaa wa tara a hajiye naamun sɛŋ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون نعم هاي لا إبراهيم بلغت ينكنا نعم بل نعم تفيد إدراب نعم شاكا شاكا نعم نعم نعم نعم نعم يلو نعم آه، آية رامبر ببونون idraab الترقي نعم إضراب الترقي لبو نعم نيا كاتو عم بيال كابوم انتو أنيا نبا انجو ملا يلا نعم أنيا يلا امورو كودو ساجو نعم ان بنا بو so ire-ire e e a biŋ kyɛ kaa sɔɛ panaa dɛga aŋ gaa taa eŋ maŋ de kyɛ a wa feeli wa baaha a la te nyɔge kyɛ a wa feeli wa baaha a la te nyɔge kyɛ a wa feeli wa baaha a la te nyɔge kyɛ ona baŋ boɔna idraab a taraki yaa yɛlɛ bilaaŋ a te lɛo boluu yɛŋ yaa awɔte lew jubile daana awɔte lew hakile bima le a ayu kiran haniya ti gaali sigi yɛli yaga na yire gbangbala ima e ba na kina maŋa sami maŋa tondura waana o silamɛ ya gbɛ mitin kpɛɛli o k'a kaa fa taatu da sihira wa antum tubsirun bambara mɛ a yɛlɛ gɛyɛlɛ wa na kɔrɔtɛ lɔ kɔrɔtɛ meŋ kyɛ de yaa bɛ mɛ kɔrɔtɛ a hajie te bɛ kari de yɛrɛ taa kyɛ yi deɛŋ o kɔɔ de o yɛlɛ mi juhu mine taa neɛ de o kɔrɔtɛ. No apuohi e e ke ngbɔn gyaa pirɛhi neɛ de kɔrɔtɛ a ii ka yɛl pɔgroo kaŋa a pɔgi ana neɛ gyaa bɛn yɛn kaa bibe silaamɛn karaa kyɛre sɛg yɛn kaa bibe ba yu kɔɔdan wa yɛl ka silaamɛ ka kuraana bii wahayu k'o eɛ kɔrɔtɛ nya noba na na wo mun bin jie kaŋaŋ noba man ban tuye kɔrɔtɛ wa adwom bɛwanyɛ kaa bɛnyɛ kpɛgyie bɛ loyal be ka kaalu ara mitin kpeɛrɛ bana ara kyeerɛ baa dimihini ara silaamɛɛ dimihini ara naawuni dimihini ba e yɛleyɛya ka adgasu ahlamin ka gyɛngyaaha poɔma la <laughs> ne gyaa bɛn yɛ adigaasu ahlam abdulmuxin yɛlihi mine bibeya ina janja ha banga kumban <laughs> anaba egyptians ina nyi amura ina nyi bi pɔgɔ viɛla ya boɔra ɛyɛ ba na ka bondambinni kaga va yi a deo a do ne bi a lɔŋ gana paalo ati mɛgyera mbisa yɔl a ɛmo tiimi nante gyɛngyaaha ɛno an la nataa daw ane pɔgɔ a ihi ka kɔn sɔsɔre yi eŋaŋ yɛlemaŋa gyaa a bil moksin kii na ihi yɛlemaŋa e, la a bɛ yɛlemaŋa bo ju o bɛ tibe yɛ bɛ bɛ ba mo namba gba bi yan gyɛngyaaha. Mm yeltari mine ɗo ma muka gidila alaban bona adgasu e eh, ahlam jenja ha puoma jenja ha foglo anaba lay du jenja ha foglo eno <laughs> ban jenja ha ndo banka ha ya gidila toto do kwanan ilmul bulu ilmul ahlam ilmul ahlam awa nabi yusuf azizin misir mm. an jan jaha tunu yan yi puon tin ka jan jaha foglo la banka adga su ahla mm, mm. ka jan jaha poma la ya jan jaha foglo la wa ma nahnu bi ta'wili bi alimin am ne ta tunu ba iha chakan da na mun da bambo A nabi yusuf alayhi salam on wa iha abyan ka ba jan jaha poma na pampara qur'ana anun wahyu ona ka kafire alɔɔte yɛlɛ wo ka mm. adi gaasu e eh, ahlam babahɛ bolu babahɛ sihir na mm. kadi a ka bon ka kɔrɔti la yɛlɛmaga jaa ba n'o paalo na mm. bilaban peeli k'o tuu gaa ka jɛn jaa poɔ ma la nya bilolu ka asani akba wa awhash min al awwal adi gaasu ahlam na lɔr <laughs> a gaa sihir a idrabu tarakini o muni labla ya bala mo gom bal vembe iftarahu mhm. ay ka qur'ana hmm. ka tontuna beheyan ku magantur man pejin an jadi yala an wayi hmm. an yela kuro ba ban turo kanan biyan kanin saali kuho a turi kinan ka silamɛ an wawa al'asiriya wal uzama kanu kalilan jiddan nya bundamba anin kuntigiri ne an da tunamun tuntuna na ba biye fi yaga أما الضعفاء والفقراء والمساكين كانوا كثيرا نمبا على با فمبو دمي بلا عربي دمي بلان دان إياغا أتبولو أتدامون تنتنا أجون بلا تياليا كبال ذنبه افتراه ka kura na ko man kwa behe ka giri piela ondro man behe àwọn ẹjẹ ẹka nàámu ní ìwọra ayé lọ adantɛ nka ne nfɔlɔ ni noba ni ju an kpi mi ba neɛ maa nyɛ ne ba la bɔ mo gyaa la kye ban ban bɔ naan la a ba nyɛ ne daa la bɔ mo gyaa la kye a ban bɔ naan la a ba nyɛ ne an yɛrɛ o kpare kpila en bɔ mo la a ban bɔ naan la a nyɛ Hmm. injo ni baski ayan bo mu jala e baba mbo na la injo mi moto ayan ni an pe ba anjo baski iyan bo mu jala e baba mbo na la ka lor dara yan bo moto jala e baba mbo na la ndana mun nan pe wonan ban bonya dana taka ne ja haya woruhum amma okiri antabaha sɔɔla yɛrɛ bila n jaa ba na ye jɛgɛ naamu tuntun sallallahu alayhi wa sallam o bɔn na ka neɛ wɔ ha neɛ giri jaa an kyɛ hɔnɔ ba ŋmaŋ yɛl jaa an ba en ba baŋ kyi firan kii yɛl ayu ka naamu tuntun buwɔn jawɔrɔ ka haali ka n pɔra mi ka ne ba wɔn jawɔrɔ ka diina man pɔn ba haŋ. ene ne a njawra ene ba nyun ku puho wota nu ti ban ti jinje i la ku ba puho mana ene ba nyu ondu bungoru nyu ti ga bunyuro la ene ba nyu bolla bolla bonja t y ɛ bigi he bila ne wɔn sigi te sɛn jaworo w a n a o ajun bantu ha t o n t u n a na. كبل افتراه يا أو قبل تندوت إنك افتراه ماذا صنعتم يا أهل مكة ما به ولا يعني آمنة بنت وهب ولن دعنا من صلى الله عليه وسلم كوبكية كوربالة عبد المطلب أم موجو أكو muhammad kan nia nia jaa yɛla anna maala dunɛŋ hmm. kii gaa kiyɛma ti pɛɛsi eh, kiina pugum nia ja bukata anna saan ki kii gaa kiyɛma ka tura ti kpɛɛ ina eh, na hmm. hmm. muhammad yɛnu maga biihi yɛnu lɔ pumuu ju bui a bɔ ayi a a muhammad eŋa bɔyɛn ka a sadiq ya tontona naŋ fireya kyɛ n boɔmu a sɔdik ka yɛlɛ meŋ yɛlɛ o al amin trustee neɛ a yɛŋ e yɛda a yɛda meŋ naŋ paahaa yɛlemaŋa puom ka neɛ ba yi e yɛlemaŋa e ko baŋ bolu amin gyinɛ yɛda sɔdikul amin ni ona yɛ ka iftarahu ɛnyɛ bɛɛlɛ a nkyea ta o ani gya ahabu no wo ban wa yɛla ana ala ne nsa alama ne nsa alfolo ha amanatihim ووضائهم ما زالت موجودة عند النبي صلى الله عليه anangari bɛ bontari kuku bin bɔjun kunan kun ma gidi kubo iman da kun ne ka wala ko wo jua on yala yala jama a kuri tun ba ba yaga to da ko saka yala o kun saka filma ona yan yala ka bal iftara habu kiran laka iftara ne akbar min adgasul ahlam kɔlɔ la yɛlɛ ayi kan ka dɔɔ ka jɛnjaa hɔn maanda k'u maa jɛnjaa hã a wei yɛlɛ jɛnjaa hã yɛlɛ ŋa nyɛ a meŋ la boɔ seɛ ka n gidi ni ka gidi wura la e nyɛ wa bɛɛ k'i ka sagban fɔlɔ yɛlɛ ka n dɔɔ man yɛlɛ a meŋ la boɔ banka giri beha ka gidi ka damar dan defend tontona ce kan walau ta kawwala alaina ba'd al akawi wallahi ko poem lamul kasam la ko la akhazna bil yamin lamul kasam ka la ko ka tontona da behe yal ka a enkwana puo o ba pilo ba wani on on pa yal ka be no. la akhaznahu bil yamin nda na amuru ko poy ko na nyo wonu fanga summa bila por la katana minhu al watin to poy ko da nan bawo sikirmihi fama minkum an ahadin anhu hajizin ne jabe ci po na ban bekata karta ko ona yan wa yalka iftara sai na amuru yan sian sadik yanu mi isikiyen sa kai men yin ki ne cha banka yalma na yan اضراب الترقي كبل ده هو شاعر بيلين جرين مارا نعم. بلجنا كونان سويين يين لأن كثيرا من الشعراء منافقون نعم ييني مثلا جيل جاب منافقين لا عبد المقسط هو كويا نعم. ولا بوم جدها عبد الوارث ده جاتنا لا يصير كعبد الوارث كوجا عبد المقسط لا مامو اون ده منافق ba yag jeja bala ba membe ajun kona la yel kui allora bi fandar nan ka sha'ir huwa akba min iftarahu bon mm. gidi bara gidi biha ba nyiran kuna mun leshe minafiki mm. bojo minafiki kan kill mm-hmm. anytime mm. almunafik yastati an yaktulaka fi ayi waktin shaa boye baba babamu mm. oradiya jeli yo kuri nga nchaka poison bibe kyɛ k'o toro fɛ yie n ba deɛ yɛla n gba nyi n ba puohi a nyi juuro wa para o naŋ mm. sɛo abdulwaris ne anyi a juuri noɔre wa para o naŋ sɛo neɛ ŋa aŋ nyi puohi kyɛ teɛhi neŋ bɛo kii te kpi yi ba ka bal bɛn bɛ huwa shairun ai ka yie yiele la o ma bɔgɔyɛl yagna a kubo koo nyivor maara ban wo maa boluu a yeeme a jɔra mɛlɛ a tuuruu batru momo guyen blow mm. sihr adgasu ahlam iftarahu sha'ir bajembi yambla babra yalla bahabe shalaga hayala jala kafaliyatina bilan ka mm. cira mama da warin wa kuti bi ayatin ka ba ko kaga bonso bon wanin bolu tanwin mm. baba ka falyatina bil aya mm. koda yelib la ba nyɔge ba mii tɔ alquran aya kyɛ tanwin ŋa iwat mm. anil quran falyatina bi ayatin gaira quran yɛ wɔne nkaaba nkɔkra yɛ a tondona da wɔne nkaaba nkɔkra muhammad da wɔne nkaaba nkɔkra ko ba ɛkora na no yɛ ande fuhi de ne bo kora yɛ ka bil ayɛ ɔlɛ ka tɔ kora la yɛ wɔne tɔ gɛwura haza alquran tanwir na pana o tawdihi bayan wɔne kama ursila alawwalun kama ursila alawwalun awonun wo nyɛ daŋa awonungo kaba kohiri taa bande tontonton fɔrɔfɔrɔ hena an da cira mama wana an yɛlɛ kuye كناكة الصالح وعصا موسى ka aw kumun dura den ka nyɔngɔma a puyi piyen aw nabi sɔlu an ebilana Nabi Salul danda has. Nabi Salul malakala. Ka awon Nabi Musa dan kwalan Ya. Tiye ka hakili kpolo ma nyoga ya. Baslama bi kafra na. Bi jahana. Oba yele yele na biyala. Judu man pin. Oba ba na kote nyoga ma. Yenu ya ka hal haza illa basaru mislukum. Mala Ibrahim karban kara Qur'ana je. ɛnyɛ tanakodat ba yɛleyɛga puo wa contradiction yɛlea kyi hitatola ne ɛgyaa hyɛla wɔno ti yɛne kpɛte yɛle ka tontona komba ngbandaana ka malaka dala ka hal haza illa basaru mislukum wanga ngbandaana awa iwala awa yɛleyɛla kuruti ka malaka dala ya nya ma yɛba yɛnka ne nsaala akomban ebolu tontonɔ ka boli la ka e mm. wala ka kɛ ma ursula la awwalu mm. ani kɔrɔtɔ yɛrɛ b'an tɔn na mm. ana nabi sɔalu an fɛn ka bɔ nka ɲɔgɔn ka puyi ni malaka la nabi sɔalu bilatulu bihi yɔ asamudo na adi bihi kpakya ahudu bine yɛn ban baa yɛla a man ta para bolu. baye hallada anyo ayalana ka jaqlaba yirdaalana malaa ka helaa dhulkoo dhan yoqee balu babnagamunin ajunka kurana je kaaka innakum lafii kawlin mukhtalif ay mukhtalifin yadunga yabiye yalyaga jamaa engan cira maama lomborin yabatare ahajiyan yabeya ka koratila ayibe ka janjaahun la ayibe ka janjaaha la mm. ayibe ka yen yere la ayibe ka giri bɛha la a bo la bo ya waare bon yen kare ɲɔgɔ a ju mɛ ka neɛ haa bon wa bi kpɔŋ e tɔ eŋa e ba banna k'e te waana maganku laama a de wa k'e maro ka kaga yaaba man kpɛ e ba banna k'e na yɛn bana ti bi a puo bɔn ya maga jaa ba yɛlɛ ba jaa ti le iftarahu ayelega jaba magatu nyan ko beha atuna mun tuntuna sallallahu alaihi wasallam ajum aya bo moya labora ti yaliyaya wor da tun man yalbla na mun tuntuna sallallahu alaihi wasallam aw fazazi dana ampugu o yaliyan ka tontone bɛhe waane kaaba kohi ka kyɛ naamu tontona waane kaaba kohi an wa do paraja alquran aya kyɛre man yɛre ka qur'ana ya o a o tege maasini ne ja lɔrɔ bihi yɛn bɛn yɛ qur'ana o tege maasi an ta jie kaadantɔntona kun bɛn waane qur'ana tɔ jagala bora ayam hmm. aba yɛn jinni yɛ bɛɛ yɛ yɛ ba bankɔr dankpara lɔ k'o lɛ waa hɔ yɛ yiri hmm. de yɛ ba baba yɛ dandan min ka tontona gba sallallahu alayhi wa sallam k'o gaa bɛni israel bi k'o tun nia israel paalo k'o te wala k'o te yɛlɛ yɛlɛ k'o kɔ kpɛ silamɛ k'o te sɔgɔ ka tontona waa ne aaya awo de bi musa an dan taro bilan bo baran jin nan ba korti yele be abama yaman hmm. poems abiyati yala qasaid hmm. donc ye sikpaga yele yan jin ne a sikpaga bela bando bi ye qur'ana puonni yan ye ka kurana lugatuhu qur'ana language ne tafuku fauka lugatihim wa fasahatihim wa balagatihim ba yel ja ban ban chakura na yel do ga kan ba bala yele be yan yelo ban nan iba tahaddi kul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli wad'u akum in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqu an-nar allati وإدر الكافرين تيمبا بهونا شت يلا يلا دارت يلانشا تندت لا يلا يلتري جماعة كا اقتربت الساعة كيما إيه وان نعم. وانشك القمر كشيو بوجي نعم. أي أبا يبها قرآنك تغمى سبوة من لبرة كي أهدن يكشيو بياليوا ciwo awon pele yan ya ciwo allanta yan ku ben ku pojiye ai o so na mun ka ciwo asirin ko pojiye ai ka ka ta yala jabal safa ka ka yala jabal kainuqa yan kara yalla ka koratla godun lo ve gadan pelawa ona yan na bon korto pon ka piewa ona yan na ben ka pie pu nyoma ona yan bra la korto pon hmm. ya hakelo hon enan ay tonton yaltare ni galiye baga mɔɔ ka tontona ba bɛ a wo yɛlɛ yɛlɛ ba tontona ba yɛ daw mɔ piri puom a ga aina turit nda yɛ ngara onka ila ahli kan gɛrɛ yi de bɛ onka halaka min khair kabla ndi hira kpɔn kuyi o bɛ yɛlɛ o yɛlɛ onka bɔ hira la onka silamɛ ka tontona leba o nka na ba nyɛ neɛ mɔ poɔ ansa ka tontona la ma tadullu ala risalati wa nubuwati bon wuno e tonton baani nɔ nyɛbelon o nka da dawo ŋa a bɔgɔ ma dawo k'a dawo wale sujudi kudaama tontona cɛ bɛn ka tontona ban kebiyan ka daw ban kada mun tuntola rasulu rabbil alamin ka daw kalma ajun tagamasiyan nan ban bora bawa mo goni ban ka falyatina bi aya balayan ku da wanin tagamasi kaga awa kutuwa kama ursila al awwalun awa tagamasi ta banda tonton ton farfaror ban te nun salabi be ra tontuna ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها نعمنا الله سبحانه وتعالى عزيز نعم. ورحيم wa atufun ala habibihi muhammad sallallahu alaihi wasallam nda namunin yunono ano heno hon ano tiho kabo ya kpon tuntuna inga kiranka yel ja anna vyan yel ja tuntuna mantie kan maga bihi na dan akwesla me ko bow tuntuna sikiri dama nyɛli miŋ ka e o ɛu a ku maga biihi ban yɛli ka falyatina bi ayatin وكأن شيء وقع في كلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يصنع له ذلك أتوى وليتم تنا بوا يا ربلنا kawa kuda wanan ta masi awa kubo ai nyoba mpu hi pie ngai ala ka tuntuna iguo bi tuntuna da kwala lo ndata no lo do le ku lo wa ho ana mbo iguo bi ku so da mun ku ya ku na yon ato ayi ne bla bi tuntuna sikirin kan da na mun ku ka ma amanat kabilahu min qaryatin ai ma amanat قبلهم من أهل القرية الذين طلبوا من رسولهم أن يأتيهم بآية أهلكناها يعني تتنوين نعم. ما آمن قبلهم من قرية أهلكناها نعم. كي يرجع دم تنقي حلقي سرك مغبيه نمبوا بنام بوكو تنتون بها aman waani n boli se okuwa siɣa kuoni ka o naŋ bahi lamaniya ja bandu yɛli bilaŋa danda hɛsiga a yi yɛli k'i ka den ka nyɔgma puhi yi Asa a saŋa ban na jaahi a zaŋa bi naa ban na yɛli ka saahir ba dan ka yɛ tuba tun sihir ba o ka sihir ka ka anta kolaga sa saharana muhammadun sallallahu alaihi wasallam ka muhammad yeton korta wala ba yela kuru on tuma lo on ton korta la bulal wala la korta da ala bala ayu ga namune ko ihu tama ma amanat قبل أهل مكة من أهل قرية أهلكناها الذين طلبوا min rusulihim an yatiyahum bil mu'jiza sarka maga bihi nan bawaya tehni jate yin halagmi banan man bo ko yi ko tuntun ba wa nan tagmasiya a tagmasiya man wa banan ba ilamaniya min karyatin na ona diran tenga ja an bo ayu tuntun ba san ko ibe bolu ko wa nan ka ba ko ban wa ka ba ko ba ja ahlaknaha alati e halari ni afahum yu'minun sɔgɔ ibo dahun ne kan kari a kan tɔntɔ k'i tiɲɛ kɔ da na e lamaniya ba kɛ laban da ko e lamaniya ja bi kari ka afahum yu'minun ko bɛɛ ne bɛ de bɛ don an da e lamaniya ja bari lamaniya tɔɔrɔ t'o dire dɔgɔya awon da na mun tura awon yelku nabi nuhu kalan yu'mina min qaumika illa man kad amana min qabl fala tabta'is bima kanu eh yaf'alun nuhu asriya wo nimba wal do ayel manene yen yelku in kat'an wa jazman ndo yelku in piela kana ja kula lamaniya fa sai baran tura an dan die yie a ibolu a ilamaniya na ko da ko ilamaniya ja kan da na mun pana o yalle o he bayal yaga akubo bayal ka hal haza illa basharun mislukum ana ja ko wachi he ba minga o shakan da na mun la wanin ta'kid a kubo ko le ihi banda ba ya yalna cho pagare ni ba nimbie ninjɛba di bɔm ban yɛlli binchina nin ka yɛla i bɛ giri mi kenan ka gurupu ja an tari giri mm-hmm. nimbawolo yo man ban a gurupu giri yɛla a banu man bɛ yɛlli binchina nin ka darja ban bɔra ka bundirihi ban bɔra ka do jɔn noba saajun ban bɔra ka kabhi nas ban buwara bara ban yamba nan ban wala na an wala yal na ay insha hadha al amr ban inu sita yal na bana ban yan chabbu sata wa tu'asa wal jujala eh nin tupa hena man turubo aran da bana amma yal na yal ban ban yal jambi bo har sa ka e man ban ban e yala ta ci ba me kan ga yalanga kan ga yalanga bi o yalanga jira ka bi o ka on kwa yalanga chuwa to ba ban yel jaro na ba ban yel jaro ngoro on ka da mun bana buwara ka da an ce da siryan wo ba ti gba mitin wa ba ka ai e ko to turu ye to turo ka bun turu na na bojun ka en bandana ban ibolu e ka abasarun mm. mm. yaduna yaduna na aba ngbandana na wara tuno kanda ko ba e malaka ah! ye gabaka kar yala tunyo da yin kabla ya yan siyale enyewa hal hadha illa basarun mislukum ya yeah. bɛɛ ka tontona na a ka o ko ba ye ŋgbandaana wa ala i bɛ ka kɔrɔtɔ la o t'o tuuro a yiri ama ye ŋa jaa ya o banna kɛlɛ o ɲɔgɔn ye mɛŋa nu mm. kabila ko lɔ to waana yɛlɛ na ne ba ne ba dan dan tun fɔlɔ fɔlɔ ba waana na yan ban ka ne ba ne ba tun ne salibi la mm. wala ko e ne yan kun ban ebolu ne salibi mm. a ju ban wa dan n'o ka naamuna ka kul ma kun tun bi da ani mina rusul kan bɛ yi piile la an waana tun bɔ. na bi nu ɔna waana ntombo fɔrɔ no ɛɛ ɛɛ tontoni bɛ hɔn eŋa ɛɛ sɛbɛn ninsala lɔ na bi ibrahim ninsala lɔ na bi musa ninsala lɔ na isa ninsala la ayi ka na amini para yɛ lakile cɛ a kuboni. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا رسلا من قبلك نعم. بقى معكونا بها وما أرسلنا قبلك أي رسلا قبلك تبا تون تنا جاسيان كينا چيرا ماما ويا إلا رجالا ولن سبن بك إلا بشرا تشير نعم. نعم. تفسير ليان كاختيار كلمة الرجل أو كلمة الرجال نعم. في هذا المكان تدل دلالة واضحة نعم. على أن الله سبحانه وتعالى لا يرسل النساء إنما يرسل نعم. الرجال فقط كونك وما أرسلنا قبلك إلا بشرا kyɛkyɛ ba boɔrɔn k'o pɛli kuti k'a pɛlɛ peɛlaan bɛrɛ la yahuda ha hmm. ani nasara diina deme bana karin taurata ma tuwa ka so ta maryam hinin kafihi ta manyan sa ka ban mai higaba jiye ko kuma kwaisan ko wasu bolu na mun tuntuna me man ga bɛ ta su kwaisan bi ba ba ku yan kwasin kai da su eh, oh, ka tontara ya wuta suwa kana muna ka fasalu ahla dhikr kai da su eh, taurata anan bible bangana ba ka tuntun ba yana ban tunkubo ban kan na taurata yan sago na yan akan na bible yan sago na yan na kan malaka hela ba tuntun ba hene bi ninsale bihi la in kuntum la ta'lamun kenan ba ban ka pili nabi an dama wato nabi insa ka ninsale bihi la yadda suka yi yahuda ha in yi aya munuwa fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun ke suka yi bagana ba ayun ga tafsir karo mine ban yalka ce ne ya ja tare bambo ajum kɔrɔ wɔ sugu ye eh, bambo kan k'i ba bambo fɛn k'o tu sugu hu dɛmɛ bi k'i tu sugu ha dɛmɛ o kubo jawabu mm. eje o mm. na wane misali kacha mm. imamu shafi'i huwa ga misra palu ku bambo tu do o gara kanduba an bang mazhab al-malikiyya koonan bi misra imaamu lays mine anin ba irinta ka imaamu shaafici gaanin mazhabihi aybe bajuun gacna oo bayan malikiya son oo karmala imaam malik alaban mazhab lahnaaf son oyi irakne olagaa pogaya abu yusuf anin hasan shaybani mine adiya bambo no onkpapoɔ atɛ ko mun bambu para yi mhm. on de gaa misra paalo ti jin k'u yɛlɛ do yaga jeja jaa imaamu shafi'i jie jaa mhm. imaamu shafi'i mhm. ka busata wa tuasa wal jujala ninfɔglo ba bɔra kɔɔtuli imaamu shafi'i k'o ye dɛsɛ tɔɔ ba ban ban kane zaa an karim karim maŋa e ko n ba e ko e dɛsɛ n ba ba maa bɔ wa fawka kulli zi ilmin alim naamuni yon tari bambo bari ba sɔŋ yi kɔɛsi k'i ba ban o yɛli daa daana haza la yaani annaka la tafka shay'an bila ba wala k'i ban bɔ n jaa min bɛɛ ina ban ba maa bɔn Ger inte Karunajana embajo. Awa hmm. mina ojinja akan bambu <laughs> man kuno. Arabam karwa Abu Zaid who dare you? Ai ba yuki ta de eh, bonga e eh, shahada wala man bomu. Kasu Ona ona yaba man ya sabja teni ya bo enna. abu ŋun zaa naa man deɛ hundred over hundred abula naa ni mine bɛ kui pass mine bɛ kui excellent mine bɛ kui good mine bɛ kui very very very good enyi o bila wuro nka mm-hmm. e b'a ban bonjaa to baa kidaba maa jaa Bonja. ka subject bonjaa excellent he indana ndeɛ ka aju imam shafiya wa gaana bɛtotɔ ana tɔ asa a wɔlbosata a wɔljujala a ɛmo kɔɔ kana sogo kwaseɛ onzin bilaa fakihila obanaya kaliya de sogo ka imam shafi'i ka paanu jam bɔrɔ kpɔnna ka awala ba ma maalo <laughs> o yi karama la o. Allah ala ka balla kitabul man da jinnin daran ka kun bla ayan ban yube to kala do ka ban su ka question ola ba su ka kun puo jina ka ni yi ne, jina ka buon to mu to unjin ma o ma bla kutar gafuka alihi aiwa gafunka ka oba ema anjao onya kana antro mu to kane na nso akɔ so no nka poɔ ŋma ko poɛ ka poɔ la da kan ka tan kpɛra agiri kɔtɛs kan da la du awɔ bɛ wɔyɛ kan tu bɛ sɛ kunkori ja wɔɔ sɔ ka bɔn kan ka wɔyɛ ka k'u bu mɛ an ba ya <laughs> bɛɛ Eh. bọ́ọ̀sù mm. mm. mm. imam shafi'i na apaanu john bolu buwara awo kɔn na do maali paanu awolu nayi alanya n yɔ wuli yɛrɛ pa cɛ yi banga habas jie paanu maana n ti puo bo a ba ka imam paanu in bɔra mun ka ayi yɛ paanu john kpɔn ne ya. kɛra na do maale paa na o bigee puoŋ five city five city aw lori na yi eight city eight city aw na yi baŋ wuli bombile ni meŋ mm. on sɔn a daa ka iwɔ maa hɔ on ko na on da bɔra ko an ka ayi ka fas alu ahla zikir mm. in kuntu la taalamu mm. ba bɔ ala ko sugu ba paa na o yɛla e yɛ o pɔgɔ ba na to sɔgɔ hajj yɛ sɛ nabi yusuf na na de kpɛ o yɛ ni yepano jomborana yananga nga awalala ira do mal dabata bonga pano awalu nei daba yo poi pano ma alu nei ejewa fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun ko osu hiyan ka ki baba ma ibn mandela ni akrata suhona lor bi ma yala blaka al al mar'atu kar'a'u ka po jugbalan gbalan ya tatabaha kuma ire won so ye bi sha'ri ukhtiha anu yɛ o pɔgɔ bolu anu kpɛma ju kɔnɔ kɔrɔ kuba ban kɔrɔ kuba ban kuba tɛri ju kɔnɔ tuma ko kpɛma tɛri bolu ju kɔnɔ a ju ne ja kun ban ban yɛlɛ ja a ti ba ha ban yɛlɛ kɔ a kafiri kɔ lɛw ga fasalu ahla dhikr kɛɛti sɔgɔhɛ noba da an kan na taurata ani noba da an kan na injila baibul na ka tontolba ni ban tunkubo ba musa na ka malaka la bihi nensaala insa malaka la bi nin sala in kuntum la ta'lamun kenan ba ban ka pili an dama wato insan kanin salibihi la yada soheba وما جعلناهم جسدا جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين وما جعلناهم جسدا اي كالملائكه وما جعلناهم أي وما جعلنا الرسل جسدا كالملائكة تبدن كملكة أي تبنى أن تنطرطها بن بن بن إن بن دمو ملكة لا يأكلون طعاما أبد رسيما نامون النعم ملكة بن بدر رسيما وما كانوا خالدين tontonneba bi nɔɔnyeme ba e boŋ deme aŋ na kpɛleŋ dunɛm ai yaakulun kyɛ ba taakulun ba diree siimaa a wa bula ne yeŋ dire siimaa na wata surabuun ai wa yɛ surabuun ba nyuuro koɔŋ yaa kyɛ maata surabuun a wa bula ne yeŋ nyuuro koɔŋ na wa yamsuuna fi l aswak kama tamsuuna fi l aswak ban meŋ gara daahe a wo bila ne yɛŋ gara daahe bila na wa yɛ naamuun kɛ maa ta ban gbihe a wo bila ne yɛŋ gbihe ni wa yɛ muutuun kɛ maa ta muutuun ban ban kpiire a wo bila ne yɛŋ meŋ kpiire ni yɛreba wɛlhaa la nuuhi ilayhim wala nuuhi ilaykum teere wahayu kurmo kyɛre bɛ erɛ wahayu a iwala a kuriye ayuga na ka wama ja'alnahum jasadan ay kal malaika tabar na ba bange in gbandeme awa malaka la yakuluna ta'ama an badre sima وما كانوا أي وما كان الرسل خالدين اسم كان لا بابا نبغى غادي ما عندنا كلام دونان أي خبر كان لا بلا وما كانوا خالدين malaka bɛyɛ noba ka deme an na kpɛlɛn bolu ai tontoneba bɛyɛ noba ka deme an na kpɛlɛn dunɛn ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ثم صدقناهم الوعد أي ثم صدقنا الرسل al-wa'da bi ta'yidihim wa intisarihim bila puorin tun ku nɔɔnyemehe bee tun ku tontoneba ba la yiri yɛlemaŋa la yiri tun deba na ti kuun yɛlemaŋa nda naa mo naŋ maŋ tun tontona ya o maŋ yɛle kuun bila ja aŋ be na so bɛrɛ gyaa e noba la te tui baŋ e fiin seŋ kyɛ na eɛ wala kyɛ na so meŋ a noba gyuŋ ona la ka pum ba bela puoriŋ sadaknahumul waada tun ku nɔɔnyemehɛ bii tun ku tontone baha layiri ne tɛn de ba ne yɛlemaŋa fa anjainahum ka bela maŋ vɛŋ yaa tin maŋ e ba kyihi a yi kafirihim mansifa ne ba tetee ane ba kayɛlega eŋaŋ wa man nasha'u ane neɛ gyaa pa naa tin boɔra kar ichi apa haba egan ko lan de ban de ay balla ah, mariana wa ahlakna charmai halariya amurha al musrifin ay al kharijina an ta'ati allah wa ta'ati rusulih ne ja an jaha abahaki muna anu tuntun bahanu untun kuyene ya embo blakan da namun nan piyanwo aman wala aman eh, abdul musa a ce ti piye ananu ina de deɛ kwɛsi he ata kyɛ ina de bi nkyɛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا